Zabura ta arba'in da biyar Don mai bi da kaɗe kaɗe da salon lili na ’ya'yan Kora maza, miskil waƙar aure Zuciyata ta cika da kyakkyawan kan magana yayin da nake rera ayoyina wa sarki, harshena ne alƙalamin ƙwararren marubuci. Kai ne mafi kyau cikin mutane, an kuma shafa leɓunanka da alheri, da yake Allah ya albarkace ka har abada; ka ɗaura takobinka a gefenka, ya jarumi, ka rufe kanka da ɗaukaka da kuma daraja; cikin darajarka ka hau zuwa nasara, a madadin gaskiya, tawali'u. da adalci, bari hannunka na dama ya nuna ayyukan banmamaki; bari kibiyoyinka masu tsini su huda zukatan abokan gaban sarki, bari al'ummai su fāɗi ƙarƙashin ƙafafunka; Kursayinka ya Allah, zai kasance har abada abadin, sandar adalci zai zama sandar mulkinka. kana ƙaunar abin da yake daidai, kana kuma ƙin mugunta, saboda haka Allah, Allahnka, ya sa ka a bisa abokanka ta wurin shafe ka da man farin ciki, dukan rigunanka suna ƙanshin turaren mur da na oleyes da na kashiya, da kowace fadan da aka yi masa ado Da hauren giwa, kaɗe kaɗen tsarkiya kan sa ka murna; ’ya'yan sarki mata suna cikin matan da ake girmama, a hannun damarka kuwa ga amarya, sarauniya, saye da Ofir zinariya Ki saurara, ya ke diya, ki lura ku kuma kasa kunne; ki manta da mutanenki. da gidan mahaifinki, sarki ya cika da sha'awar kyanki, ki girmama shi, gama shi ne mai gidanki. Diyar Taya za ta zo da kyanta, mawadata za su nemi tagomashinki, Jimbiya tana fada, kyakkyawa ce ainun, an saƙa rigarta da zaren zinariya. Cikin riguna masu ado aka kai ta wurin sarki, abokanta budurwai suna biye da ita, aka kuwa kawo su gare ka, aka bi da su cikin farin ciki da murna, suka shiga fadan sarki, ’ya'yanka maza za su maye matsayin kakanninka, za ka sa su yi mulki a duk fāɗin ƙasar. Zan sa a tuna da kai a dukan zamanai, saboda haka al'ummai za su yabe ka har abada abadin.